akan wannan shi ne a ƙarshe gaskiyar magana ne wani da yawa so a ƙarshe shi ne bisa waɗannan hadisai da waɗannan abubuwa da alkur'ani ya ambata cewa sahabai darajar su ta wuce da ku kake tsammani sai dai kamar su da Allah ta baraka wata ala. Allah shi ne kaɗai ya san irin tanadin da ya yi musu ya biya mana wasu amma wasu abubuwa ba za mu iya sani ba domin tsakaninsa ne da su kuma su shi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya riga ya kille su ya ajiye su ya ce dukkan wanda ya zage su to akwai la'ana a ka. saboda haka to dukkan waɗanda kuka ga suna kuɗe cikin irin waɗannan mutane ya kamata ka tashi daga wajen su, kuma bai kamata ka saurari irin waɗannan mutanen ba wannan shine gaskiyar magana saboda haka wannan shine karshe a cikin waɗannan abubuwa so za kuma mu ɗora insha Allah mun sake dawa babu laifi abubuwa guda uku saboda wancan babu na rufin shi shi ma ba da ya tsare ba amma wannan na ƙarshen shi ne wajibuna na hawar shahaba. mai wajibin mu dangane da sahaban annabi wannan shi ne abin da za mu magana yanzu akan sa wajibin mu akan sahaban manzo menene namu wajibi abu na farko kirari ne wanda malaman bayan Allah mabiya tabi'ai suka yi ta yi akan sahabbai domin ka sani abu na farko suka ce as-sahabatul kiram khairu khalqillahi ba'da ar-rusuli wal anbiya wato sahabban manzan Allah masu girman daraja sune ne fitan halitta idan ka cire manzanni da annabawa su ne mafiya girman daraja duk wata ƙololuwar daraja idan ka cire annabi sauran annabawa to sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama suke yin wannan shi yasa aka ce istarahumullahu li suhbati nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam Allah ne ya zabo waɗannan sahabban domin su zamanto abokan annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ne ya zabo masa su wasu a cikin garin makka wasu kuma ba ma daga kasar makka suka fito ba Allah ne ya ɗauko su daga wasu gurare daban-daban ya zaɓa ma annabi waɗannan sahaba idan yanzu kai za ka rinka roƙon Allah don ya baka mace ta gari ya kuma baka ka ga ta gari amma ka yi kare, Allah ya zaɓa ma annabi sahabbai ai ka yi kare wannan kai amma kayar da kai kai nafila kai istikara, Allah ya baka mace ta ko ya maka zaɓi akan neman aiki ko karatu ko wani abu da kake so ka kuma gani ka yarda cewa zaɓin Allah ne amma kai yanzu kana inkarin zaɓin da Allah ya Muhammadu na sahabbansa wani irin mutum ne kai darajar sai Allah sahabban nan Allah zaɓo su ya ba wa Allah na rantse da Allah na rantse da Allah ina gaya maka idan a cikin sahabban nan Allah ya san ga yadda suke ba zai bar su yi abota da annabi sallallahu alaihi wasallam ba Allah ne yake gaya annabi sallallahu alaihi wasallam wa idza ra'aita allazina yaquduna fi ayatina idan ka dauka da suke kuɗe suke ayoyi kar ma ka zauna fa da su annabi kar ka zauna da su sai ya waɗannan da su yake tafiya da su yake cin abinci da su yake sallah da su yake zama ya karanta musu wahayin Allah kai ka zo ta kururu a wannan zamanin ka zo kana inkarin wai ba sahabbai ba ka zo kana wannan inkarin idan ba la'anar Allah ne ta same ka ai koya za ka yi Allah ne la'alke ka sai dai in tuba za ka yi ka daina abin da kake kuma yin zafi annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya zaba musu waɗannan sahabban ya zama abokinka ya zama Allah ya haɗa auren annabi da ƴar wannan babban sahabi ka zo kana mai da ita wani abu daban a ce matar da annabi zai aura ya zauna da ita ka zo kana inkari a kanta wani irin shi ƙi mutum ne kai tsakanin da Allah malu kalli wannan magana yanzu ko kai matar ka aka ce bajiya ce ya za a yi ka fito yin kari sai yanzu kai matar gwamna ƙasa ce ka kai da za a yi wallahi da ka fito ka kawai idan ka isa jarumi ne ka fito kai karfafi a kan fatan gwamna ka ga yadda za a yi ko matar shugaban kasa ka ga yadda za su yi matar annabi haba jama'a khairu man wasi al hasa haba mala ai ai ai cin fiskar da kaskancin da wulalancin da la'anar tayi kai kaga yaro kankan na bai san komai wanda san waɗannan darajar waɗannan bayan Allah yana mutuwa yana magana kaga har mata suna mutuwa suna magana akan waɗannan bayan Allah akan gidan Annabi sallallahu alaihi wa sallam ayoyi goma Allah ya saukar ya wanke Aisha ayoyi goma ya saukar ya wanke ta ya mata tanadin gafara da aljanna matan ka ne har da gidan aljanna ya rasulullah amma a samu mutum shaƙi kafar ɗai mana la'adar ne ya fito yana magana a kan waɗannan mutane Allah ya zaɓe su ne fahim aksaru hami wato aksaru hamihin umma fahaman wa waɗannan sahabban su ne mafiya wato sani a cikin wannan al'umma ta fahimtar wannan addini ta ilmantar wannan addini sahabbai su ne kan gaba duk kuka haru ko su yi gini a kan nassin ƙur'ani ko su yi gini a kan hadisan manzan Allah ko kuma su yi gini a kan maganganun sahabbai hasali ma yanzu alƙur'anin nan baya fassaruwa sai an haɗo masa gayya wallahi sai an haɗo gayya ko dai tafsir bil qur'an ko tafsir bil sunna ko tafsir bi aqwali sahaba ko kana so ko baka so in dai kana son ka tsaya rotar kan hanya in dai ba gaira sabilin mu'minin nan kake so ka bi ba to sai ka koma ma waɗannan awwal shay'in shine ka fassara alqur'ani da alqur'ani sanin sa na biyu shine ka fassara da maganar annabi na uku sa shine aqwalu sahaba sannan tabi'ai wadanda manzo Allah ya ce khairul quruni qarni summa alladhina yarunahum summa alladhina yarunahum ta wannan hanyoyi ake samun addini ko kana so ko ba amma kai a wannan zamani ba ka zuwa kai wa mutane fassara yadda ka ga dama ka kuta abin da kake so ba ka da wani dogaro duk malaman duniya ba wanda ya fassara irin ta kuma ai kuna ganin Allah ya fara nuna karshen irin waɗannan mutane da kaskanci da wula ba za ka ci mutunci sabon nan ka gama lafiya wallahi ba zai yi ba wallahi ba zai ba ba zai taɓa yi ba dole kaskanci ya same ka a rayuwa biyar da za ka yi wallahi malamai suka ce wa asharu quluban sahabban nan sun ji kowanne ɗarkin zuciya babu munafiki babu hasada babu kesa babu gunta ba kyashi haka suke rayuwar tsarkakakkun zuciya suke da shi wa abuwa muhaddiyan sun fi kowa shirya kana neman shirya ka bi hanyar su waɗannan su sahabbai والقابون عند حدود الله sun kai matuƙa wajen tsayawa kan dokokin Allah wannan sigar ce mubalaga wanda ta kai iyaka wajen tsayuwar su ga dokokin Allah haddodin Allah ba ta ce ta kuma sahabban nan sunan shari'ar ina ba sun fi kowa asra'un nasu ina ba ta ilallah sun fi kowa saurin komawa zuwa ga Allah kuma su suka fi kowa biyayya ana ba da kisar ɗan mas'ud manzo Allah yana yana yana magana a cikin masallaci yana kan mimbari yana ba yana cewa mutane su zauna dan Mas'udu ya taka bakin kofar masallaci dai kafar sa tana ciki dai kafar sa tana waje da ya ji manzon Allah ya ce ku zauna sai ya zauna a gurin saboda tsabar biyayya sai ya ka zauna anan yace manzon Allah ka ce a zauna saboda ka shi yasa na zauna nawa za ga an ce bishiya ne ana wucewa ba za a koya tsaya ko na abu ko da ma abin da yi ba a kan isar da sako ma suka zo su tsaya ko saboda ta amsa. sun ga annabi ya cire takalmi duk suka cire a masallaci ana fasallar ya tambaye su yace me yasa kuka cire yace mun ga mun ga ka cire ne ya rasulullahi koyi ne kawai saboda tsabar koyin su da jeyar amma yanzu wani mutum ya zo a wannan zamanin an shekarun shekarunka guda ashirin da wani abu ka zo kana irin wannan ka kana shiga jama'a a ƙasar nan kofar dauna ka saba sai an yi rigima ko yanzu da za ka zo kai magana a kan sardauna masu yi makacin suna da yawa to sardauna sahabi ne jikan shehu ne kawai shehu su ɗan foliyo ko ba shi ba ne amma kuma yanzu a zo a yi ba a a yi wannan idan ba za hukunta ka al'umma ba ce komai ba Allah sai ya wulakanta ka wallahi wallahi Allah ba zai barka ba sai ya nuna ka duniya adam ya nuna shi kiye manya ko bai nuna ba ya nuna a fili nan sunan suka fi kowa zuhudu su hambai wajen gudun duniya a rayuwar duniya sa'annan su ne waɗanda suka fi kowa kuma tsoron lahira da haka suke aikin da biyar kamata waɗannan sahabbai irin kirarin da magabata wato suke musu kamar yadda na gaya muku shine wajibuna ko wajibin mu akan waɗannan sahabbai waɗannan ayoyi da muka kawo su saboda babu lokaci za mu iya tsallaka su saboda mun karanta su a baya daga cikin abin da ya zama wajibi yanzu a kan mu dangane da sahabban manzala waɗannan su suka fi kamar koma na muhimmanci yanzu a gurin mu wajibinmu ne mu dangane da safe me za mu musu malamai suka ce al-iman wa taslimu lima ja'a fil qur'an abu na farko musallama mu yi imani da duk abin da ya zo a cikin alkur'ani na falalar sahabbai kada kai sauku a kansu duk abin da Allah ya faɗa a kan sahabbansa a kan sahabban manzara to sai mun yi imani sai kuma mun sallama sai mun miƙa wuya wani ya zai rinka karanta maka cewa ai a cikin sahabbai akwai wane ne akwai wane ne akwai kaza da kaza da rinka faɗan wasu maganganu wasu da suna cewa akwai munafukai akwai waɗanda suka yi ridda akwai wane ne wane ne bayan bayan manzon Allah ya bar duniya ba wannan maganar duk sahabban nan da ake surutu kafin annabin ya mutu sai bai ba da kiliyarin a kansu ya wani mutum zai zo ya ce sun yi ridda bayansa ko bayan ya ba da kiliyarin waye zai maka ƙarya Allah ne zai maka ƙarya ko manzo Allah ne zai maka ƙarya kai ne kake makaryaci kai ne makaryaci wallahi domin an tsarki kam Allah ya riga ya tsarkake su ya bada tazkiya yaya wani mutum zai zo maka wai bayan mutuwar annabi sun yi rita kai na ta samu wannan magana bayan Allah ya ba su wanki ya tsarkake su ya musu tazkiya sannan manzon Allah ya ce su ne khairul qurun su ne mafi gida ya za a yi ka zo ka gaya mana wannan magana kai a ina ka samu wannan ana maka wahayi to wanda ake ma wahayi ne ya fara kuma ya bar duniya ya ce kuma za su gamu a can to me na ka ciki dole mu sallama mu abin da alqur'ani ya fara akan waɗannan sahabbai da abin da sunnar annabi ta faɗi abu na biyu ne zama wajibi akan mu shi ne ma'abbatuhum kulluhum duna tamyiz dole mu so sahabbai wannan wajibi ne akan dole mu so a saman nan dukkan su kuma wallahi ba tare da rarrabewa ba sai waɗanda annabi ya rarrabe su don ya faɗi wasu kula ba su ne jagorun ko alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin wannan wani certificate na musamman annabi ya baba waɗannan guda kuma to da kuma sauran sahabbai su ma sun jinjina ma waɗannan sun samu dole mu ne mu so sahabbai ba maganar rarrashin ka ake ba wajibi ne sai ka so sahabin annabi in dai kana son ka gama lafiya kuma ba tare da fifiko ba cewa a'a wani shi ne zama kaza sai waɗanda Annabi yake kaza ne akan su abu na uku da ya zama wajibi akan mu shine tauqiru wa ta'zimu tauqiri jinjina da kambamawa da girmamawa da kambama su sun cancanci wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya musu wannan jinjina kai dole kai Allah ya bada tabbaci na jinjina amanar rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun jinjina ce wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya musu dan haka dole mu girmama su kuma mu kamba masu abu na hudu da ya zama wajibi akan mu mu yan wannan zamani al-i'tirafu bi fadlihim dole kowa sai yi furuci ga sahabbai suna da falala ka isa ba wallahi sai dai in kai munafiki ne dole ka ce sahabbai sun fi kowa in ban da manzannin Allah dole ka faɗi wannan in baka faɗa ba kai munafiki ne wallahi kai munafiki ne duk wanda ya kaskantar da sahabban nan ya nuna ba su da daraja wallahi munafiki ne dole sai kai furuci cewa sahabbai sun fi kowa ba babu irin su ba za kuma a su ba duniya za ta gama wannan ita ce gaskiyar magana duk wanda ka ya ba su na ƙasu buki ne abu na biyar wanda ya zama wajibi a kanmu shi ne zikiru bil khairi wa bi ma'un ahli dole ne mu ambaci sahabbai da alheri masu alheri ne dole kuma mu ambaci alherin da suka yi ƙur'ani ma ya ce inda za mu ciyar mu sake ciyarwa ba za mu kai abin da su suka yi ba ƙur'ani ya ba da wannan cewa waɗannan bayin Allah duk ciyarwar da za ka yi ba za ka kai abin da su suka yi ba da ciyarwar da suka yi min ƙablin fatahi wa ƙatan ba za ka iya wannan ba don ka dole mu ambace su da alheri kuma kowanne da abin da ya tantanta irin alherin da Allah ya masa cikin sahabban manzo Allah ya farfadi abubuwa a kansu kowa da irin yadda ya baki martaba irin tasu abu na shida akan wanda ya zama wajibi yarda da su wal istighfaru da nema musu gafara kamar yadda alqur'ani ya ambata ko rabbana fir lana ko wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim ubangiji tabaraka wata ta'ala ya faɗi siffar bayin Allah nagartattu ita hune waɗanda suke cewa ya Allah kai mana gafar ka gafarta ba waɗanda suka riga mu da imani kafin mu kada ka sanya gillu da hikimu akan waɗanda suka yi imani Allah ka ji tausayin mu ya Allah domin kai mai rahama dole ka yi furuci ka yarda da su ka nema musu gafara da kuma nema musu rahamar ubangiji wannan haƙƙin sahabbai ne kai musu wannan wajibi ne sai kai wannan domin alkur'ani ya dora maka wannan abu na bakwai wanda ya zama wajibi akan ga addu'a lahum dole kai masahabban annabi addu'a ka musu addu'a waɗanda suka riga mu da imani Allah ka ba su aljanna dole ne kai musu addu'a wannan yana daga cikin wajibi a kanmu sa'annan abu na takwas shine ne rashin barranta daga kowane ɗaya daga cikinsu ko kuma ƙiyayya a gare su ba wani sahabi da za ka daga ka ce kamar ranta daga shi ko kuma ka nuna kana kinsa wannan wajibinmu ne mu so su mu karrama su mu yarda da su sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abu na tara adamul intiqam min qadrihim wa qimatihim dole ne mu zamanto wajibinmu ne da yake kanmu ba za mu wani abu wanda zai warware darajar sahabbai da ƙimar da Allah ya ba su ko a magana ko a aiki ko a wani abu ko a rubutu kada ka yarda kai wani abu da zai nuna alamar warware darajar sahabi wannan wajibin mu dole da duk inda za mu magana da duk inda za mu rubuta dole mu faɗi ƙimar sahabbai da girman darajar su wannan wajibin mu ne a kan mu waɗanda muka biyo baya sannan abu na goma daga cikin wajibinmu shi ne adamun wato iftira'i a kar ka yadda ka kago wata ƙarya ka dora masa Haji. bai faɗa ba ka ce ya faɗa kada kuma wani matsayi ya kago wata ƙarya kai ma ka dora wajibinmu ne wannan ba za mu yi masa habbai wannan ba kar ka yadda ka kago wata ƙarya ka dora musu abu na goma sha ɗaya adamu sabbihim wa shafihim wa ta'alibihim wannan dole ne ya zamanto cewa wajibinmu ne ba za mu zagi sahabbai ba kada a same ka da zagin sahabbai kada kuma a same ka da suka akan al'amarin sahabi wannan dole ne ya zamanto cewa ka nesanci waɗannan al'amura wajibinmu ne wannan musoshi ni haka abu na goma sha biyu shi ne al'ibdi'adi an alkhawfi fi ma shajara bainahum was sukutu anhum dole ne ya zamanto cewa ka lesanci cikin abin da ya gabata tsakaninsu akwai abubuwa na saɓani da suke ta faruwa ka yi shuru da kanka ka daina wannan abin da ya gudana a tsakaninsu na saɓani ka guje shi ka guji su ka yi shuru kan abin da duk ya zama wani abu ne mai kama da aiki ka yi shuru a kansa idan ba ya kama dole ba akwai abin da yake ana karatu da watakila mutum zai karanta tarihi ko wani abu kama da haka wannan wani abu ne na ilmantarwa ba amma zance haka kawai ka dauko ka rinka cewa sahari ma ai kaza yi wannan ba naka bane wannan ya fi karfin ka kar ka yarda da wannan abu na goma sha uku shine adamu zikru shay'in an masawihim idan akwai wani abu da ya faru a tsakaninsu to ka ja baki kada ka rinka ambaton wani abu na muni daga cikin sabai a cewa ne ya yi kaza ko an yi kaza in ba kamar yadda na gaya muku a wajen babin karatu an rubuta a littafi an zo ana yin wannan ba to bai kamata ka ɗauko wani abu haka kawai a zance ka ce ai an samu sahabi da kaza ko an yi kaza ka kira suna wannan ba a yi ba Wani ya wuce wani abu na goma sha hudu arraddu ala man sabbahu wa azabu wannan wajibinmu ne kuma mu rinka raddi akan wadda ya zaki annabi akan wadda ya zaki sahabi wajibi ne in kaji an taba sahabi yi raddi ba shiru ake to wa za a taba kai magana in ne za a taba sahabi ba kai raddi ba duk wanda ya taba sahabin annabi ya fito wata mummunar magana kai raddi a kan wani yana daga cikin wajibin da yake kanmu don kare mutuncin sahabbai na goma sha biyar shi mai nisanta daga kan shiga mutuncin sahabbai ka nisanci wannan duk wata magana da za a yi ka daina shiga mutuncin sahabbai ma ta gina za ka shiga mutuncin wani ka ce a da ya yi kaza ko da a shi kaza ne ko kuma an taɓa samun sa da kaza ko wani abu kaza da kaza ba kai ba wannan cikin abin da ya shafi abin da ya shafi kimar sahabbai abu na goma sha shida shi ne usulun zanni bihi ya zama to kana da kyakkyawan zato cewa waɗannan sahabban dukkan su yan aljanna ne wa a asarahu kuma ya zama to cewa kana bibiyar guraben inda suka taka akan ayyukanka na ibada akan maganganunka akan al'amuran da suka shafi kasuwancinka akan abubuwan da suka shafi zaman ka sai ka kokobi guraben da suka taka wal iktida'u bihim sannan kuma da koyi da su wannan yana daga cikin abin da ya zama wajibi akan mu mu kula da shi sannan abu na goma sha bakwai waɗanda wasu malamai ne na zamanin nan suke magana cewa adamul mushahadatul abla kada ka rinka kallon wasu fina-finai da ake yin su wani ya fito ya rinka cewa shi sahabi ne wannan ma akwai cin fuska ce masani ba ko kun gane abin da ake za ga wasu fina-finai ana rura wani ya fito ko shi da yi wasa ka kai wasa ka wannan abu zo kana kamanta kanka da waɗancan mutanen a'a ka fito da a wani babu kun gane da wannan ko sau da waɗannan al'amura dukkan su al'amura ne waɗanda suka shafi haƙƙin haɓɓai ne wato a kanmu waɗannan muke ganin cewa na zo ga ƙarshen abubuwan da wato zan faɗi kamar da na faɗa abubuwa ne guda hudu akwai falalar sahaba din akwai adalatu sahaba akwai wa'adi mai tsananin gaske akan wanda suke cutar da sahabbai kuma mun faɗe su akwai kuma wajibuna na hawa sahaba wannan sune abin da ya kamata in kiyaye kuma kaɗan ne daga ciki domin yanzu inda za a sake wani zai zo yi za ka ji wasu abubuwa fiye da waɗannan saboda kwakwalwa ba ta iya idrakin dukkan al'amura tana ɗauko abubuwa ne da suka sauwaka mata kawai cikin isar da sako amma dai alhamdulillah mun isar da abin da ya kamata na falalar sahabbai da kuma abin da ya shafi adalcin su da kuma faɗan wasu maganganu waɗanda suka fito daga manzan Allah akan waɗanda suka cutar da sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama ga irin abin da zai faru da su ga kuma abin da ya zama wajibi mu yanzu a wannan zamanin mu yi kokari mu ga cewa muna girmama waɗannan sahabbai na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama za mu iya cewa idan kulle ya ji to jiki ya tsira za ku ga wasu mutane ba su da aiki sai shiga waɗannan gaskiyar magana shi ne. duk mai son ya tsira da mutuncinsa a gurin Allah wa irin waɗannan mutanen ka nisance su kuma ka nisance sauraron ma maganganu domin shaɗan ba ta inda baya shiga ba ta inda baya shiga kawai balle zukata kullum sun fi sha'awar abubuwan sabo sun fi son abincin mutunci an gane domin yanzu misali maganganun da muka yi su yana da yawa amma da za a samu kuskuren mu to wani kuskuren zai yi ta bi shi ba zai yi kokarin ma abubuwan da muka faɗa na alheri da yi kokarin aikata su ba to haka kake idan kullum kana karkata daga jin sauraron abin da yake sharri to mu shakka za ka zama mai sharri amma idan kullum kunnuwanka zuwa ga alheri inda ka sa gaba din bin manzon Allah da abin da sahabban manzon Allah suka zo da shi wannan shine abin da ya kamata ka mai da hankali a kai ka yi su ka kuma daina duk wani abun da zai zo ya kawar da kai akan wannan tsari to ba ne ya kamata ka bi ba ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مسيرا duk wanda ya bi hanyar da wasu suka zo suka saba manzon Allah suka saba masahabban manzon Allah to wallahi Allah ya ce za mu jibinta masa abinda ya jibinta kuma za mu kona shi da wutar nama. kuma wutar nama ta munana a ce ita ce makomar wannan mutumin Allah ubangiji ya shirya mu ya tabbatar da gidajen mu akan gaskiya muna muku fatan alheri muna roƙon Allah ya sa abin da muka faɗi daidai ya ba mu ladansa wanda muka kuskure muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya fi mana musallin lahumma ala nabiyyina muhammadin وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته